cikin tsarinsa da shari'arsa. ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم ۖ والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم daga cikin munafukai akwai masu cutar manzon Allah da magana suna cewa yayin da suka ga haƙurinsa ai shi yana sauraron kowa kuma ya gaskata shi baya bambance ƙarya da gaskiya to ka da su ya kai wannan manzo haƙiƙa manzo baya jin komai sai alheri yana gaskata Allah yana gaskata abin da muminai na gaskiya suke ba da labari yana jin kansu kuma aiko shi rahama ce ga wanda ya imani da shi waɗanda suke cutar da shi da kowace irin